Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan lafiya ko cutukan da suka addaba al'umma da ma hanyoyin magance su. Shirin a yau zai karkata akalarsa ga bangaren da ya shafi matsalar mutuwar barin jiki, sandarewar wani bangare ko kuma kagewar kashi, wadda galibi ta fi addabar mutanen da shekarunsu suka ja, yayin da a bangare guda kuma cutar kan shafi hatta ƙananan yara ko kuma ma a wasu lokuta a haifi yaran da shanyewar wani bangare na jikinsu. Kusan dai dukkanin matsalolin na da mafita guda in ji Dr. Zakari Bra, wani ƙwararren likitan kashi a babban asibitin ƙasa na dutse da ke garin da magaram a jamhuriyar Nijar inda ya ce mafitar bata wuce gashin kashi ko tausa ko kuma limda da ma daukar matakan motsa jiki akai-akai ba. A wa mutum magani da motsa jiki, motsa jiki ne da magani shine. Dama me ake gudun shi tunda mutum a kwance baya motsawa. Naman shi nama ku an dai baka motsa shi saki yake. Ka gani na ɗaya. Na biyu kuma ita ma eh, wannan jijiyar wannan wani gami ɗarmiya take. To ka gani kenan an ana bi ana yi jijiya ba ta ba ana bayar da shi nama shi ba ɗarme ba. An yaso hal stamkin gaba ɗaya duka ya komo ga mutum ya fara motsawa da kanshi mutum ya fara zama mutum ya fara tashi tsaye an yi so ana antarin da yau da gobe sai ga kuma mutum Allah sa ya abu ya ya miƙe su menene kan aikin ku nan kan aikin mu dabar da sani menene kake abu wannan mula dan mulatin da ya zo me matsalar shi menene ya tabo iski din namu wannan jikin mutum da muke mu sai alisa shi muke sai mun yi auna shi naman shi kaza ne nama kaza me sawa kai kaza me sa ka dauko me sa ka aje ga lambar da ya kamata ka bashi zaka rubuta a takarda gababuwan shi gaba shi a take ba a take ya ne kake abu don duka sai kayi me zurekin su ka aje su kuma daga shi za ka kama aiki kana aiki kana yi kana controle kana gani eske abin na na iya tahiya ko bai tahiya akwai kan aiki da muke tashi akwai afare da muke da yi kamar wannan nada zuwa nan kuran wanda muke sa mutane me wa ta tada nama wanda bai abu baya aiki don ka sa ta tada shi a dan kadan kadan kadan kadan har ta tashi to an ta tashi bayan nan kuma sai mu hasa shi kenan akwai lambar da take bada tunda lamba nama mai karhi wanda zaka kama abu da karhi kai abu lamba biyar ne muke ake bashi shi ko wannan afare duka lamba uku ne zai baka kenan an ya an ka ka lamba uku kenan ka kare da afare kenan sai ka sake wata sabon tsari eh mun muna shi mushi mobilization active wanda mutum abin da zai rika yi karin kanka kuma da abin da zaka bashi kwanse ya rika kara wani abu ya rika daukan wani abu ya kara har naman ya zo ya abin nan kuma banda wannan halo muna kula da akwai wuta wuta da muke da ita ita ko wutar wannan sawa take dabar an kaman gurin da kumburi dan tsotse an da ciwo sai kai ta mobilization da abin da aka bayyaci baya ciwo kuma iya sawa har luna ma ya saki an da ta ilimi tana sawa su saki wannan aiki iya da amfani abu ne wanda ba bako bane fa aka dan ma yanzu Niger da aka fara abin shi ya shekara 30 ko anan ma yanzu wajen shi kusan shekara kusan 30 ne take aka bude santrikin to ana faɗi mutane to kasan mutane eh, ba kaso ba su san ana abu kuma a radio dai ba a ci gaba da faɗin shi fi sabilillahi an banda cikin shekaran nan biyu uku da aka fara abin shi sinon mutane an suka zo ana cewa gidan murje ne dai mutun ce ciwon jiki nake ko ni guri nake abu aje an murza mini kuma ba ma mutanen abu likitocin ma wani gami basu gane ba amma yanzu fi sabilillahi mutane sun gane yanzu zan baka misali yanzu shekarar wannan ta 2017 wanda muka samu mutum ya yi dubu da wani abu ana wani suka zo an muka yi kwamfari waccan ko 600 da wani abu ne shekarar ta bada waccan ta baya kenan ana kullum ana karuwa mutane suna kariya suna abu nan muna aiki kaman azu da nace yara kankana wanda suke kaman lauyayyen jiki wa'an su kafa a lauye wani hannu a lauye duk wani ai bakin ba bane ake musu amma akwai aikin da abin da muke musu su ma Allah iya ba su lahiya mutanen nan a shekarar shekarar 2013 Wani binciken sashen kula da ƙashi na Amurka ya nuna cewa cikin kowane mutane hamsin akwai mutum guda da ke fama da matsalar shanyewar wani bangare na jikinsa, lamarin da ke nuna cewa kaso biyu bisa ɗari na al'umma na fama da wannan matsala. Wasu majinyata a asibitin na dutse a garin da magaram waɗanda ke ci gaba da karɓar kulawa sun bayyana matakan da ake ɗauka kansu da ma yadda suke jin jikinsu a yanzu bayan tsawon lokacin da suka shafe suna jinya a baya. Tun yaushe kuke zawa nan gurin? Yanzu ya kama wata biyar. In ka zo nan me kake? Reanimation dai ne motsa shi yanzu gashi kaga wannan belokin in aka yi abin da yake tsakanin hansh da gwiwa da kugu da gwiwa eh da can kasa kahuwa wancan duka articulation wanda ya kama daga kasa daga nan zuwa nan akwai wani nashi party gashi nan daga nan zuwa nan na hannu kuma gashi nan shi ma gashi nan shi ma mai problem kin hannu daga kafada zuwa damtse zuwa nan hannu shi ma gashi nan ana yi da kowane lokaci babu abin da basu gwada mu ba wanda da muka yi muka gani yau da gobe da gobe muna samun saukin jikinmu da sai an kama an tada ni amma da gobe da gobe da ake yi wannan ina tahiya ta ina komi yanzu da kuka fara wannan abu jijiyoyin naku da gwiwoyin duk sun saki alhamdulillah kwarai kuma ban yi ba na ketare kwana eh, a cikin satin su uku nake zama lendi mercredi da vendredi yau in ne ko sai ko sati duka kowane lokaci aka zo aka yi ana jin daɗi ana ganin sai zuwa nake wato ciwon kawahuwa da nake ba na iya tahiya kuma na zo da sabo a gyara mun ko da sabu tahiya tun yaushe kuke fama da wannan matsala to lalle ya shuma kuma sai yanzu kuka zo asibiti sai yanzu na zo likita wallahi Allah bai sa ba na fa'inta da ana zuwa haka da samu lafiya kuma hankali kuma da dattura kuma da ce to tsaya zo in gani ya kashi tun da ka zo tun da aka fara kula da kai alhamdulilayi ah, alhamdulillah fara samun dama e jijiyoyi da suka riƙe kuma yanzu sun fara saki ne aka ma haska fara saki to wannan masaj kin da ake yi da buga ya ana bin shaye shaye ana murzawa ana ƙona kaɗan kaɗan haka nan har da da ban na yi amma na fara ba ɗan tahiya kaɗan A cewar ta Zakari Bura babban kalubalen da suke fuskanta bai wuce rashin fahimta daga bangaren marasa lafiyan da ma iyalansu ba. To matsalar da ake samu wani gani mutane aka gaya musu ji suke kama abu ne. Ko yan uwan kuma halluwa halluwa dan malati sai ka gane shi dan malati. Paske cikin abun mu wannan mu sai mun gane dan malati. Gane shi menene? Ciwon wanda gare shi, matsalar da gare shi, tunda sai ya zama abokinka na hira. Shi kula da muke ba su dan shi aiki ne wanda sai da hakuri. Kuma kowa kai mai dan malatin sai kai hakuri, kai mai sai kai hakuri. Abu ne mai daukar lokaci. Baka ci yanzu yanzu. Dan kowa an yazo sai an kuta haramta mishi an ka dauka kawai masu shashin jiki da yake mutuwa a kaɗan ma mutum ma ganin shi kamar sau talatin kuma hallo duk da wannan iya bambamta da yanda mutumin ya kamu kuma hallo wajen aikin wani namu an ana so a samu galabashi akwai mataki da ya kamata yan malatin za su bi akwai matakin da shu likitan da yake zai bi na ɗaya da fari dama mutum an ya daɗe kenan ya ɗauki lokaci ana so da ya kamu mutumin an yi so a waiwayo na ɗaya na biyu a so mu wajen likitocin da muke aikin da za ka yi sai ka tsaya ka yi shi cikakke kuma na uku wanda ake bada a ce mutum to ga abin da za ka yi an kaje gida Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da mu. alama dai zuwa neman maganin waɗannan matsaloli bai tsaya ga 'yan asalin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba, kamar yadda wani magidanci Malam Alasan daga makociyar ƙasar Najeriya ya bayyana yadda ya shiga domin neman maganin cutar. Ni daga Kano nake, akwai wani abokina da ya zo nan ya dan sami lafiya, to dan din na fama kuma sai ya ce in zo ni nan din. To shine na garzo na zo yau kwana na goma sha uku ana. Kawace matsalar nan kuguna ne da kuma wannan hannaye na na gaba ɗaya ba sa aiki kuma nan ka nan mara nan tawa da nan a daura suke ba na takawa ka labarta ma in ka zo nan aka dan kula da kai zaka samu kafa eh to shine in Allah ya ban dai an ce insha Allah zan samu kafa to shine na garzo na zo ka san komai na Allah ne an fara kulawa da kai a an fara kula yanzu dai yau muka zo nan din amma kuma can din kwana na goma ya uku dai suna mun magani kaga dai kuma suna kula da mu sosai da yake magana kan matakan da suke dauka ga mutanen da suka samu karaya Dr. Zakari Bura ya ce galibi sun fi shan wahalar bayar da kulawa ga mutanen da shekarunsu suka ja. To wajen kaman karaya kuma karaya ma'aika mu mutu. Akwai wanda karaya ce zai yi kurin tsagiya ne zai yi kashin ne suka rabu. Akwai karaya wanda za ta yi kashin ne ma suka saba. To duk wannan sa da su can gudan kashi aikin da za su yi. Tunda an can ne can ake kai su. An suka yi aikin mu kuma su turo mu. Akwai kuma wanda su san za ta bi ɗazu kaga akwai wani tsoho ne muka samu nan. Kashin an tsoho ne kaga akwai matsala. Dole an muka yi abu sai mun gama shi da abu da muke cewa a kamar wani beki ko wani sanda guda ko wani abu ya rika dogarawa don ka ya rika tahiya to wani kuma an da ya ja kashin ya saba kuma ba a mishi haka na aka mishi aka mishi aikin kenan dole ya samu kafa ɗaya ta haɗa tsayo to nan matakin da muke sai mu baka sanda kuma wajen ta ka don ka yi mishi ciko kafar wanda ta rage sai a cika ta kenan hita da da waccan kenan mu ta hanya tahiya ma bai aiwa gurgunta bai abu amma an da gurgunta wannan kashin wani a ɗaya dole shin kiɗa za ka rika yi kenan an kafa ce bayan ka zai ɗauka hallu kenan hallu ka samu wata matsala a baya. Malam Abdu Muhammad wani magidanci da ke jinyar dan uwansa a asibitin na dutse ya bayyana yadda mara mara lafiyansa ya samu gagarumin sauki cikin ƙasa da mako guda tun bayan ɗaukar matakin fara yi masa tausar. Ya bi gaskiya, na daɗe gaskiya, amma yanzu ka gani ya hau da tafiya, na da shi kana. Da ba ya iya tafiya. A bai iya tafiya, ya eh, tsuguni haka yana ja haka alhamdulillah gaskiya kuma duka wannan tiralin landin muka zo litinin wani eh sati yawa mu ci gaba da zawa amma kaga eh, an hawar samun sauki kana ganin shi yana taya da dauka muka yi tsuhani tunda yanzu a bana wajen jandarma ne wajen shekarar shi 31 da ritaya ma to mun oh, tsuhani muka dauka kuma shi da kanshi ce kai yana ga alama zai tafiya kawai kashi likita kuma gashi kuma ga alama gaskiya abin yayi ɗaruruwan mutane ne da yake fama da matsalar ta rikewar wani bangare na jiki kama daga manya zuwa ƙananan yara a lokuta da dama sanadiyar doguwar jinya a kwanci abinci ko karaya matakin da ke ci gaba da zama babbar barazana ga kasashe masu tasowa. To duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin Ibrahim Malam Cillo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai injiniyan mu da ya sarrafa mana sauti. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.